Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa cikin sabon shirin mu zagaye duniya wanda ya saba bitar wasu daga cikin muhimman labarai kan lamuran da suka wakana a makon da muka yi bankwana da yardar mai kowa mai komai. Nura Ado Suleiman zan jagoranci gabatar da shirin. Daga cikin labarin da shirin ya kunsa kuma a wannan makon akwai gargadin da majalisar koli kan shari'ar musulunci ta Najeriya ta yi wa malamai. kan cewa su yi takatsantsan yayin gabatar da wa'azi musamman a cikin watan azumin ramadan mai alfarma muna kuma ɗauke da bitar rahoton nan da ya gano yadda wata muguwar kwaya mai arhar gaske ta kashe dubban mutane a wasu ƙasashen yammacin afirka amurka ta zabtare kaso 90 cikin 100 na kasafin kuɗin da take warewa don tallafawa ƙasashen ƙetare a yayin da al'ummar musulmi a sassan duniya suka fara a azumin watan ramadan majalisar koli kan shari'ar addinin musulunci a najeriya ta gargaɗi malamai da su yi takatsantsan wajen amfani da kafafen sada zumunta a yayin da suke gabatar da karatuttuka kuma su guji cin mutuncin juna daga kaduna wakilinmu aminu sani sado ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoton Kafofin sada zumunta na zamani na cikin wuraren da malaman addinin Musulunci a Najeriya ke amfani da su wajen yada karatuttukansu wanda a wasu lokuta ke janyo cece kuce wannan matsala na cikin abubuwan da majalisar koli kan shari'a addinin musulunci a najeriya ta tattauna a gabanin fara azumin watan ramadana farfesa khalid abubakar aliyu shine babban sakataren kungiyar jama'atu nasarar islam ya kuma bayyana cewa kafafen sada zumunta na zamani na yin barazana ga haɗin kan malamai a najeriya kar a mai da mimbarin tafsiri na habaici da zage-zage da ɓatanci shi ma Dr. Nafiu Babu Ahmad wanda shine babban sakataren majalisar koli kan shari'a addinin musulunci a Najeriya ya ce akwai buƙatar samar da dokoki domin takawa malaman da ke wuce gona da iri iyaka. Wajibi ne gwamnati ta fito ta yi dokoki wanda zai sa ka'idojin da kowa wanda ya saba musu a hukunta sai dai baya ga yin kira ga malamai da kuma gwamnati da majalisar ta yi zalika ta yi kira ga 'yan kasuwa musulmai da su yi koyi da takwarorinsu a lokacin bukukuwan kirsimeti da suke rage farashin kayayyaki domin al'umma su samu sauki lokacin Kirsimeti, lokacin ista sun rage su sauwaƙa ma kawunansu mu kuma lokacin akasin haka muke yi a lokacin ne mutum kuma yake ƙara tsawwala kuɗi yadda mutane ke za su shiga wahala to dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sawwaka kar a tsawwala wanda kuma duk ya sawwaka ma dan uwansa Allah zai sawwaka mishi abinda muke kira ga yan kasuwa don Allah su ji tsoron Allah su sani wannan ni'ima na arziki da Allah ya ba su. jarabawa ce kuma Allah zai tambaye su. Alhaji Badaru Abubakar shine ministan tsaro a tarayyar Najeriya. Ya ce jami'an tsaro za su ƙara ƙaimi wajen tabbatar da tsaro ya inganta. Da dar Ubangiji za mu iya ƙoƙarinmu mu tabbatar da cewa tsaro ya ci gaba da inganta a yanzu sojojinmu da jami'an tsaro suna ƙoƙari kuma za su ci gaba da wannan ƙoƙari kuma da dar Ubangiji za a ƙara ƙaimi kan samun tsaro insha Allah. Dama dai duk shekara majalisar koli kan shari'a addinin musulunci a najeriya na shirya irin wannan taro a daidai wannan lokaci da niyyar samun haɗin kai tsakanin malamai a lokacin da suke gabatar da tafsirai aminu sani sado kaduna rfi hausa To a Najeriya da cikin makon da ya gabata tsohon shugaban kasar Goodluck abela Jonathan da kuma tsohon shugaban hukumar zaɓe wato INEC Farfesa Attahir Jega suka koka kan yadda 'yan siyasa ke yin katsalandan wajen nada jami'an hukumar zaben Najeriya. Jagororin biyu sun bayyana katsalandan ɗin a matsayin matsalar da ke dakile hancin sakamakon zaɓuka a Najeriya. Kan haka muka nemi tsokacin ambasada Ibrahim Kazaure tsohon ministan ayyuka na musamman a Najeriya. Idan ka ɗauki ɗan jam'iyya mai kati, ka ce ka kai shi abin da ake kira independent masu zaman kansu ka ce zai je ya yi aiki ai ga ka yi na maina domin babu dalilin da jam'iyya za ta yi wannan ko kuma shi shugaban kasa ko gwamnatin kasa ta yi wannan idan aka yi wannan to ai kar ma ai zaben mana kawai a zai a ce a rubuta domin ai bayan da a yi ina dan jam'iyya ina aiki a INEC ni ne kwamishina na wuri bari a kare jam'iyyata to wannan an yi an democratic kuma wallahi talahi wannan ba zai haifar mana ɗa mai ido ba muna so najeriya ta zama kasar da in an yi zaɓe kamar yadda aka yi a ghana kamar yadda aka yi a sauran ƙasashe za a rika lissafa mu amma idan an yi wannan to ka tabbata sai an rika yin zaɓen da gara ma ka ce na da da wannan shine kawai za a yi To cikin makon da ya gabata, jam'iyyar APC mai mulki a tarayyar Najeriya ta gudanar da taron majalisar gudanarwarta bayan da aka shafe lokaci mai tsawo ba tare da an ga hakan ba. Mahalarta taron wanda ya mai da hankali kan nasarorin da jam'iyyar ta APC ta samu sun kada kuri'ar gamsuwa da jagorancin shugaba Bola Ahmad Tinubu da kuma yin na'am da jan ragamar jam'iyyar tasu da tsohon gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ke yi wanda suka buƙaci ya ci gaba da aikinsa. bayan taron mun tambayi shugaban jam'iyyar ta apc a jihar nasarawa dr aliyu bello ko menene dalilin da yasa suka bayyana gamsuwa da jagorancin eh to kamar yadda mutanen najeriya suka sani kuma kafin wannan shugaban kasa namu ya hau karagan mulki ina jin ya yi alkawura a lokacin kamfani ya ce zai janye subsidy ya gaya wa duniya kuma bayan haka ya ce zai kawo sauyi canje-canje don ya gyara ainihin tattalin arzikin ƙasar nan ya yi magana zai gyara maganan batun tsaro a najeriya to a cikin ikon allah ko kai a matsayinka na ɗan jarida abubuwan da ke faruwa yanzu tun da gwamnatin ta dukufa na gyara komai yanzu na gyaruwa yanzu a yau da muke magana da kai dala da ta tashi ta kai ɗari biyu yanzu tana ɗari tana dubu ɗaya da ɗari hudu wato a black market sannan kowa yau ya sani cewa kasuwa ma a birnin gwari a kaduna state wanda an kai shekara ya kai biyar ba cin kasuwa yanzu ana cin kasuwa a birnin gwari in ka je ta gefen zamfara mutanen da ke wurin da sokoto da zamfara sun tabbatar cewa an samu sauƙi na maganar tsaro sannan idan ana maganan mai ne da an sauke subsidy a yau da muke magana da kan nan mai ya zo kasa da dubu ɗaya so wato kenan gyaran da an ce za a yi yana nuna ma 'yan najeriya cewa idan za mu yi haƙuri wannan gyaran yana nan yana kunno kai kuma ga ta nan a bayyane saboda haka mu a matsayin mu na 'yan jam'iyyar apc kuma magoya bayan eh, shugaba tinubu mun ga cewa yana aiki da ya kamata reforms nan da ya sa a gaba muna ganin kwalliya za ta biya kudin sabulu so ba mu da abin da za mu faɗa mun zauna mun yarda cewa ya ɗauki hanyar gyara kuma ana samun gyara so mun yarda da mulkinsa amma ba kwa jin wasu korafe-korafe da jama'a ke yi musamman talakawa cewa wasu daga cikin matakan nan musamman abin da ya shafi haraji da makamantansu suna takura su. duk haraji da ka je ana magana nan gaske magana shine ba ma ya shafi talaka ne sosai ba don yawanci ba mu karanta ma menene ma ainihin sauye-sauye a kan maganan haraji ba don sai ka san abu kafin ka yi magana a kai amma duk talakan najeriya in za mu faɗa wa kawunan gaskiya duk mutumin da ke neman shugaban ƙasa najeriya mu tambaye shi magana guda biyu idan ka ci za ka iya dawo da tallafin mai wani wanda zai yarda ya amsa kuma ka tambi duk wani gwamna ko na apc ko na pdp da su ne an janye tallafin mai kuma ka je ka duba kowane jiha ba wanda yanzu kuɗi da yake karɓa a matsayin kuɗin shiga daga baiti malin gwamnati bai ninka hudu na abin da da ake karɓa ba kafin a janye tallafin mai amma babban abin da za mu duba shine duk mutumin da ke neman shugaban kasa tambayan da za mu shi idan musulmi ne a bashi kur'ani in krista ne a bashi bible idan kaci ci za ka iya dawowa da tallafi a wanda zai dawo da shi don kowa ya san yadda tattalin arzikinmu yake amma duk mutumin da ya ce zai zo ya yi gyara in dai gyara ne ka ce za ka yi to dole sai an sha wahala bayan wahalan za a zo a ji daɗi na gyaran da aka yi kamar abubuwan da yanzu muke gani amma don ƙananan maganganu na yan adawa ko mutanen opposition party wannan ba za a hana mutane ba Dr. Aliyu Bello shugaban jam'iyyar APC a jihar Nasarawa mun gode sosai. To shi ma dai Honorable Muktar Ishaq ya kasai tsohon kwamishinan ayyuka na musamman a zamanin gwamnatin tsohon gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda a yanzu ke jagorancin jam'iyyar ta APC a matakin ƙasa ya yi tsokaci kan taron da ya gudana. Kullum dama muna faɗa cewa in aka yi haƙuri insha Allah rabbi kyawawan manufofi da tsare-tsare da aikace-aikace da wannan gwamnati ke za su rinka bayyana. Yanzu dai kaga ga man fetur yana daɗa sakkowa ko da na lokaci kullum ƙasa yake yi farashinsa. kayan abinci farashi ya karye fiye da duk yadda kake tunani su masu ruwa da tsaki na jam'iyyar apc da suka yaba wa bola ahmed tinubu kamar abu ne da ake cewa an yaba ne don a kara masa kwarin gwiwa akan irin kyawawan manufofin da ya sa a gaba kalla harkar tsaron nan ana aiki tukuru kullum ina gaya mutane cewa najeriya ce ta samu raunuka da yawa karaya ba ta da adadi a jikinta to miƙar da ita a gyara wannan karayar to dole fa sai an ji ciwo sai an ji ba daɗi sannan yaba wa mai girma dr abdullahi umar ganduje khadimul islam da tabbatar masa da ya ci gaba da shugabanci abu ne wanda yake jam'iyya masu ruwa da tsaki sun gamsu da irin takun da shi mai girma dr abdullahi umar ganduje yake wa jam'iyyar apc da irin rukon da ya mata ana ta samun nasarori a ƙarƙashin shugabancinsa kuma jam'iyya kullum kara haɓaka take mutane sanatoci 'yan majalisun tarayya 'yan majalisun jiha manya-manyan mutane tsofaffin gwamnoni gashi nan sai shigowa suke yi jam'iyyar apc a fajan a fajan To jami'an tsaro a can Mali kuwa sun cafke ɗaruruwan mutane ne a yayin da suka ɗunguma domin tarbar fitaccen malamin addinin musulunci a ƙasar Imam Mahmud Diko da ke shirin komawa gida daga balaguran da ya yi. idan za a iya tunawa malamin shine ya jagoranci fara zanga-zangar da ta sanya sojoji kawo ƙarshen gwamnatin tsohon shugaba ibrahim bubakar kaita rahotanni sun ce akalla mutane tara daga cikin magoya baya imam dikko ne aka kame tare da jefa su a gidan yarin birnin bamako bayan da aka tuhume su da taruwa ba a bisa ka'ida ba A cewar bayanai tun a ranar 14 ga watan da muke ne magoya bayan na Imam Dikko suka yi dafifi da nufin tarbar shi amma kuma ya fasa zuwa kasar saboda wasu dalilai sai dai tun daga wancan lokaci ne sojojin da ke mulkin kasar ta yammacin Afirka ke ci gaba da kamewa tare da tsare dimbin magoya bayan nasa. Bayanan sun ce galibin waɗanda suka yi dafifi zuwa filin jirgin saman na Bamako a lokacin tarbar malamin masu adawa ne da jagorancin da sojojin ke yi a ƙasar. kafin yanzu akwai alaka mai kyawu tsakanin imam mahmud dikko da gwamnatin sojin ta mali sai dai a baya-bayan nan sun samu farraka ta yadda ya koma dan adawa mafi girma ga tafiyar sojojin dikko na cikin waɗanda ke tsananta kiranye-kiranyen ganin an rushe gwamnatin sojin don gudanar da zaɓe lamarin da bai yi wa sojojin daɗi ba. To wani gwaji da aka yi akan wata muguwar kwaya mai arhar gaske wadda ta haddasa ayyana dokar ta ɓaci a ƙasar Saliyo a shekarar ta gabata ya nuna cewa ta kunshi wasu muggan sinadarai masu gusar da hankali wanda ake shigowa da su daga ƙasashen birtaniya da China kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Michael Kudson. A watan Afrilun da ta gabata shugaban Sierra Leone Julius Mada ya ayyana dokar ta ɓace biyo bayan kiraye-kiraye na dakile ayyukan masu amfani da wannan kwaya da ake kira kush kuma ake ta'ammali da ita a ƙarin wasu ƙasashen yammacin Afirka biyar. Wannan kwaya na yin ta'asa a Sierra Leone inda yanzu haka take kashe gwamman mutane a duk tare da aikewa da dubbai gun likita. Akasari masu shan wannan kwaya matasa ne masu shekaru 18 zuwa 25 kuma kwayar tana sa mai shanta ya rika bacci a cikin tafiya tare da faduwa yana dukan kansa ga bango ko kuma ya shiga titin mota ko da ko motoci na wucewa da gudu. amma rashin bayanai a game da sinadaran da wannan kwaya ta kunsa da ma asalinta ya sa yaƙi da ita ya kasance da bakar wahala a cewar rahoton ƙungiyar nan mai zaman kanta da ke yaƙi da aikata manyan laifuka ta global initiative An daɗe ana baza jita-jitar cewa kwayar ta kunshi duk wasu mugan ababe da suka hada da maganin bera, kasusuwan bil'adama, amma binciken ƙungiyar Global Initiative zai taimaka wajen dakile tasirinta akan masu ta'ammali da ita. RFI Cikin makon da ya gabata, kasashen Afirka suka naɗa wasu tsaffin shugabanni domin jagorantar yunkurin kawo ƙarshen rikici a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. tsaffin shugabannin sun hada da tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo da tsohon shugaban kenya uhuru kenyatta da kuma tsohon firaministan habasha hali maryam dasalin farfesa tukur abdulkadir masanin siyasar ƙasa da ƙasa daga jami'ar kaduna a tarayyar najeriya ya yi tsokaci a kai duk wani yunkuri da za a yi wajen kawo ƙarshen wannan yaƙi ke a jamhuriyar demokaradiyya ta congo abin yabawa ne illa dai akwai abubuwa da yawa da suke da sarƙaƙiya a ciki musamman irin ruwa da tsaki ko kuma mummunan rawan da ƙasar ruwan da take takawa da wasu daga cikin ƙasashen da suke ɗasawa da kuma rawan da wasu manyan ƙasashe na duniya su ma suke takawa a wannan rikici da kuma amfanar da manyan kamfanonin suke yi musamman abubuwan da sinadarai da ma'adanai da Allah ya ba ma wannan ƙasa yadda waɗannan manyan kamfanonin ƙasashe kasashen su na turai da amurka suke amfana ta wajen fasa ƙaurin waɗannan ma'adanai da ake yi kuma suna ci gaba da bunƙasa masana'antunsu da kamfanoninsu alhali kuma na ci gaba da zubar da jini da hallaka al'umma akwai waɗanda suka kware irin su ofin shugaban ƙasa irin su kamar obasanjo inda kowa ya san ya sha taka rawa akan abin da ya shafi ƙungiyar haɗin kan ƙungiyar afirka ta au da wasu kwamitoci na majalisar ɗinkin duniya da sauransu akwai yiwuwar kila su kai ga gaci amma dai gaskiya babban aiki ne ja wanda suke fuskanta yanzu domin kawo ƙarshen wannan bala'i. RFI To yanzu kuma shirin zai tsallaka Amurka, inda shugaba Donald Trump ya bayar da umarnin zabtare kaso 90 cikin 100 na kasafin kuɗin da ƙasar ke warewa don tallafawa ƙasashen ƙetare, kamar yadda za a ji cikin rahoton Abdulrahman Gamba Ahmad. Tun a ranar farko da ya kama aiki a matsayin shugaban kasa, Trump ya rattaba hannu kan wata doka da ke soke daukacin tallafin da Amurka ke bayo kasashe daban-daban na duniya. Yana mai cewa gwamnatinsa za ta sake nazari game da yadda ake kashe waɗannan kuɗaɗe. Gwamnatin ta bayya niyyarta ta yin fatali duk wani shiri da ya hannun riga da manufofin Trump na sanya Amurka a sahun gaba. sai dai a talatar da ta gabata wani alkalin kotun tarayya ya wa gwamnatin trump wa'adin ƙasa da makonni biyu da ta sake kuɗaɗen tallafin da ta dakatar ko da yake gwamnatin ta trump ta garzaya kotun koli domin kalubalantar hukuncin kotun tarayyar inda kuma ta yi nasara yanzu dai gwamnatin trump ta dage kan cewa soke wancan tallafin zai ba ta damar gudanar da wasu ayyukan jin kai da ta ce za a fi ganin tasirinsu sannan kuma sun yi daidai da manufofin trump na sanya amurka a sahun gaba gabanin dakatar da ayyukanta hukumar usaid na gudanar da ayyukan jin kai a kasashen duniya inda take ba da agajin gaggawa bangaren kiwon lafiya a kasashe 120 shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa kuwa gargadi ya yi cewa gushewar haɗin kai tsakanin ƙasashe wajen cimma muradi guda na barazana ga ci gaba da zaman lafiyar duniya ramaphosa ya bayyana haka ne yayin buɗe taron yini na biyu na ministocin kuɗi na ƙungiyar ƙasashen g20 da ya gudana cikin makon da ya kare a birnin johannesburg a wannan lokaci da halin rashin tabbas da ta'azzarar tankiya a duniya yana da matukar mahimmanci ga mambobin kasashen G20 su yi aiki tare. Gushewar yin aiki tare a tsakanin kasashe yana barazana ga bunƙasar duniya da zaman lafiyar ta. Mun sani daga abubuwan da suka faru a gwamman shekaru da suka gabata, tsarin tafiyar da duniya da ke bisa doron doka, adalci da bin ka'idoji, shi ne ake bukata don tabbatuwar bunƙasar tattalin arziki. a wannan lokaci da tankiya ke ta'azzara a sassan duniya tsarin da ake mutunta ka'idoji na da mahimmanci a matsayin hanya ta neman maslaha da warware rikice-rikice fassarar kalaman shugaban afirka ta kudu sirri ramaphosa kungiyar hamas ta buƙaci kasashe su matsawa isra'ila lamba domin fara tattaunawa don kulle yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza zango na biyu sai dai wasu rahotannin na cewa isra'ilar na neman ƙara wa'adin yarjejeniyar tsagaita wutar da ke aiki a zangon farko ne wadda ke gab da karewa azima bashir aminu na ɗauke da ƙarin bayani An dai ci gaba da tattaunawa da nufin kaiwa ga cin majituwa don shiga rukuni na biyu na yarjejeniya tsakanin Isra'ila da Hamas a zaman da ake ci gaba da yi can a birnin Alkahira na Masar. Su dai wasu bayanai sun ce duk da yadda kungiyar ke cewa a shirye take da saki ilahirin fursunonin da ke hannunta don kulle yarjejeniyar dindindin. Isra'ila a nata bangaren ta ki amincewa da wannan ta yin inda maimakon shiga rukuni na biyu kai tsaye take son tsawaita wa'adin rukuni na farko na yarjejeniyar zuwa akalla makonni shida a nan gaba wanda zai zai baiwa dakaranta damar ci gaba da zama a sassan yankin na Falasɗinu. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana cewa kasar shi na da fatan ci gaba da girki dakaru a Gaza na tsawon gomman shekaru. Kalaman da ke zuwa duk da kokarin da kasashe ke yi na ganin kasar ta Yahudu ta janye daga karfa-karfa da take yi wa Falasɗinawa a kusan dukkanin yankunan su. Falasɗinawa dai yana cike da fatan ganin an cimma yarjejeniyar musamman lura da yadda rukunin farko ke shirin kawo ƙarshe a gobe Asabar a wani yanayi da al'ummar yankin ke shirin tashi da azumin watan ramadana To da wannan rahoto na Azima Bashir Aminu akan makomar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas a zirin Gaza. Shirin mu zagaye duniya na wannan makon yake karkarewa. A madadin baki ɗayan abokan aiki na da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu. Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatar da shirin daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Kyau masu sauraro fatan alkhairi.